studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya mu gabatar da labarai. Masu sauraro na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri na yau Litinin sha uku ga watan Juye na ashirin. A cikin shirin za ku yi cewa wasu ƙungiyoyin fannin sufuri na gudanar da yajin aiki na kashedi yau da gobe domin a kyauta musu yanayin aiki. Ana fuskantar 'yan walhalu wajen isa ga sassan aikin samar da lasisin tukin mota na zamani yayin da ya rage sa'o'i 48 wa'adin aikin ya cika muna tafi da ƙarin bayani. hukunce-hukunce da sabuwar doka kan ta'addanci ta hanyar yanar gizo da gwamnatin nijar ta amince da ita a ran uku ga watan jiye na 2019 a game da ita ne za ku shi karin bayani daga masaniyar dokokin shari'a madamu goje maimuna gazibo a rahoton musamman na wannan shiri. Ƙungiyoyi guda biyu na fannin sufuri na gudanar da yajin aiki na kashedi yau da gobe a dufaɗin Nijar domin neman a kyautata musu yanayin aiki. Ƙungiyoyin su ne ƙungiyar direbobin motocin bas-bas da kuma ta direbobin manyan motocin dakon kaya. Mahmudu Ide, sakataren jeneral na ƙungiyar da ake kira SNCRVN a takaice, ya yi muna ƙarin haske. Tun lokacin da allobar coronavirus ta shiga masu kamfunan motocin sufurin zamani ba su biya albashin direbobi daidai lokaci. Bayan haka wasu kamfunan sun kasa albashin direbobin kaso uku suka ba su kaso guda, wasu rabin albashi suka baiwa direbobin nasu, wasu kotan ma ba su bada ba. Direbobin ba su da ɗaukar ɗawainiyar kiwon lafiya. Masu kamfunan sun ma shawarta soke a faranti kenan direbobin za su aikin karan mota kuma ba a shaida zaman su ba a kes familia lalle yajin aikin namu bai samu karbuwa ba gaba daya har ma an samu wasu magoya bayan mu da aka kama a kwamseriya ta aeroport yan sandika da direbobin kamfunan sufuri eto eh abinda sa aka kama su don sun je bakin cibiyar aunin yauni shi sa aka kama su sa'o'i 48 kafin zuwar karshen wa'adin da ma'aikatar ministan sufuri ta kayyade domin canza tsofin lasisin duki zuwa na zamani ɗaruruwan 'yan nijar na kasancewa a cibiyar kamfanin da ke wannan aiki kowace rana a nan yamai mataimakin shugaban wannan kamfani ya bayyana cewa shiga wurin ne ke da wahala amma aikin bai wuce na 'yan mintuna ba kuma a cikin sa'o'i 24 kana iya samun sabon lasisinka Siraji Isa ya yi wa Musa Hassan ƙarin bayani. Abin bai yi mana yawa ba a kan ayyukan sarrafa lasisin tuki na zamani, inda a cikin na'urori goma sha hudu da muke da su hudu ne kawai muka sa aiki. Kowace na'ura a wuni tana iya sarrafa lasisin tuki dubu ɗaya. Sai dai wajen tsarin aiki na shigowa a cibiyar ne yake da wahala, saboda mutum ɗari ko ɗari biyu suna son shigowa lokaci ɗaya, kuma kowane yana son ya kasance na farko. Alhali duka-duka aikin bai huce wuce minti biyu kuma a cikin awowi 24 za ka samu lasisinka a wani karo akwai matsalar yanar gizo amma mu mun tanadi komai muna son girka waɗannan cibiyoyi duka ofisoshin daraktocin na sifiri na jihohi kai har da manyan birane kamar alit da kwanni za mu gani tare da ofishin minista domin a matso da wa'adi ya kasance kowa ya yi lasisinsa a cikin tsanaki Shugaban jaridar Le mai fitowa mako-mako Sumana Ali a tsare a hukumar 'yan sanda ta farin kaya wato peji tun shiya da marice a nan ya mai Lauyansa Metar Ahmed da Bakin Bature ya bayyana cewa wani labari da ya buga kan madakalar ofishin ministan tsaron kasa wanda kuma ya isa a hukumar 'yan sandar wanda kuma bayan ya yaɗu a shafukan sada zumunta shine dalilin tsarewar da ake yi wa mutumin da yake karewa. jami'an zandarma a gidan rumshi jihar maradi sun kama bindigogin yaƙi guda ashirin da ɗaya da harsasai da dama daga bandunawa suka kuma gabatar da su a hukumomi a ran juma'ar da ta gabata kwamandan na wannan jami'ai ya bayyana cewa bayan sun sami wasu bayanan sirri ne suka yi nasarar kama waɗannan makamai gwamnan jihar maradi zakari umaru ya nuna cewa wannan kamu zai taimaka wajen yaƙi da bandunawa masu ɗauke da makamai da yankin sake fama da shi An karɓo bindigogi kira aka karanset 21 da abun dura harsashi 27 da harsassai wajen 6,024 inda duka waɗannan kayan yaƙi ne dakarun tsaronmu na jihar Maradi suka kama. Abin bai zo muna ba zata ba saboda mun san ƙwazo da ƙoƙarin dakarun tsaronmu a bisa wannan yaƙi da 'yan ɓata gari da kuma yaƙi da ta'addanci. Ba mu kaɗai ba ne muka shaida haka duka duniya ta shaida inda al'ummar makwabciyar ƙasarmu suke yabawa dakarun tsaronmu inda bayan kare ƙasarmu da dukiyoyinmu da al'ummar mu haka ma sun haura har wata kasa. Shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Keta a ran Asabar 11 ga watan Juye ya sanar da roshe kotun tsarin mulki a kokarin kwantar da tarzoma da ta barke a babban birnin kasar wato bamako yau da kwanaki biyu kenan ko wannan mataki zai isa a maido da kwanciyar hankali a bamako Dr. Ali Tunkara malami a jami'ar Bamako kuma shugaban cibiyar bincike a game da harkokin tsaro da dubaru a yankin Sahel ya yi mana wannan sharhi. Rushewar kotun kula da kundin tsarin mulki baya kawo sassauci ga tadin jijiyoyin wuyan da aka yi da zai kawo kwanciyar hankali sa'o'i masu zuwa ko kuma 'yan kwanaki masu biyowa. Ya zama tilas a wargaje majalisar dokoki a tunkari samun ministan da yarjejeniyar amincewar kowa za ta lamunta da shi. Ina ganin idan waɗannan sauyin biyu suka samu hakika ɓangaren MSEN zaya nazarta bukatunsa cewa da murabus ɗin shugaban ƙasa da sokewar kotun kula da kundin tsarin mulkin ƙasa da na majalisar dokoki. Idan ba a samu wa'annan sauyin biyu ba, roshe majalisa da zaben firaminista kan lamuntar kowa, to lalle ina jin za su takatsantsan kan bakarsu na murabus ɗin shugaban ƙasa da dukkan tsarin jagorancin. Sanin yanayin da ake ciki a Agadez bayan watanni na matsaloli masu alaƙa da cutar corona shine makasudin ziyarar wakiliyar tarayyar Turai a ranar Laraba a agadas wato din. Denisa Elena ta yi tuni kan wasu ayyuka da tarayyar Turan ta gudanar a jihar a zantawarta da Anise Karim. Na tattauna da hukumomi da kuma kungiyoyin fararen fula sannan da wakilan mu daban-daban kan kalubalen annobar cutar COVID-19. Haka zalika a nashe da masu tallafin da ƙungiyar tarayyar turai ta kawo ma kasar Nijar wanda ya jibanci miliyan 31 na euro da kuma wasu taimakon da kungiyar ta kai a fannin kiwon lahiya sadarwa da kuma yadda za mu shawo kan matsalar ta COVID-19. Na kuma saurari da kunnen basira koke-koken da al'umma al'umma ta kawo sannan da hanyoyin da suka dace amma ma gyaran fuska mun raba ma inda ke cikin proje bayera taimako wanda zai ba su damar su sake dawowa cikin jama'a mun ga dabbobin da suka samu masu kyau wanda za su amfane su da ma jama'a ke daya saboda kwanciyar hankali da zaman lahiya su ne ke da muhimmanci ga kowa. kawo ranar 12 ga watan juye na 2020 nijar na da ashimilce mutane 8,722 da aka yi wa gwajin cutar corona tun bayan bullar cutar a kasar a ran 19 ga watan mars da ya gabata daga cikinsu an samu mutane 1,099 da suka kamu da cutar 992 sun warke 39 suna jinya yayin da 68 suka riga mu gidan gaskiya kamar yadda sanarwar ma'aikatar lahiya ta bayyana a jiya. sanarwar ta kuma shida da cewa ranar shida ga cikin mutane 63 da aka yi wa gwajin cutar a nishar ba ko mutum ɗaya da aka samu dauke da cutar talakari da yanayin tsananin cutar corona da kuma yaduwarta gwamnatin nishar ta ɗauki matakin tsawaita dokar ta ɓaci a fannin kiwon lafiya na tsawon watanni uku daga 12 ga watan juye na 2020 a dufaɗin ƙasa baki ɗaya an ɗauki wannan mataki ne a zaman taron majalisar ministoci na ran goma ga watan juye abin tuni dai kasar nijar ta ayyana matakin dokar ta ɓaci a fannin kiwon lafiya ne karan farko bisa wani kuduri na ran 22 ga watan mars na 2020 domin tunkarar wannan barazana ta cutar corona barka dan uwa kana lahiya. lafiya kalau na gode wa allah ya kake a gaskiya layin bai da kyau Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balaguro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. kada ka fita daga gidanka kada ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kada ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa haba da duka waɗannan abubuwa akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus Subhanallah, yanayi ya kasance Da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi mu'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. Zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman duk wanda ya yi barazanar zagi ko kuma zargin wani ta hanyar sauti bidiyo ko sigar yanar gizo to za a tuhume sa matukar wanda aka yi wa laifi ya kai kara a hukumar 'yan sanda ko a gaban malamin shari'a tare da gabatar da hujja mai kwari wato daidai da sabuwar dokar yaƙi da ta'addanci ta hanyar yanar gizo wadda gwamnatin ta amince da ita a ran uku ga watan juye na 2019 domin tsara tattaunawa a shafukan sada zumunta masaniyar dokokin shari'a goje maimuna gazibo ta yi wa bilkisu hamidu karin haske me yake nufi da kawo hujja idan ana magana bisa ta'addanci ta hanyar yanar gizo Duk wani labarin da aka rubuta ta yanar gizo daidai ke da shaidar wanda aka rubuta kan takarda inda an gano wanda ya yi rubutun kuma abin da ya rubuta ya yi daidai da zargin. Shaida a rubuce na iya amfanar kotu kuma ta amfani wanda aka ma laifin. Misali in ka rabu da matarka ko doshi kana gidan giya kuma sai ka rinka watsa hotunan naka saman yanar gizo. In ta ko hotunan nan naka ta nuna ma juju to wannan shaida ce ta cewar kai maragaici ne daga nan sai juju ya amshe maka yaron. a bangaren 'yan mata idan budurwa ta rinka watsa tsiraicinta ta hanyar yanar gizo aka zo binciken halayyarta to za a iya amfani da wannan hotunan idan kai ma'aikaci ne ka zo ka watsa wani labarin da zai bata fuskar ma'aikatarka to in mai gidanka ya gani to wannan babban laifi ne a gaban kotun ma'aikata shin anya juje yana iya amfani da sautin murya ko bidiyo da kai yada bisa kafar sada zumunta na zamani wajen hukunta mutum kwarai ko yana kuna iyawa juju na da ikon yin amfani da abubuwan da kuka watsa kan facebook kan twitter kan instagram kan instati don ya gurfanar da ku dukkan abubuwan da kuke watsawa kan kafofin sadarwa na zamani idan aka zo shari'a juju na iya tambayar waɗanda suka yi karar ku da su kawo shaidar abubuwan da kuka watsa daga nan kuma ana iya zargin ku saboda wannan takamaimai dai kusan cewa a bangaren shaida hanyoyi guda biyu ne akwai ta rubuce da kuma ta baki yau akwai wata sabuwar shaida shaida a bangaren yi ma mutum kazafi ita ce ta kafofin sadarwa na zamani. Sha'anya juju yana iya tuhumar mutum idan ya zargi wani ko ya faɗi abin da bai kamata ba ga wani a bisa kafafen sada zumunta na zamani. Yau idan ka rubuta wa mutum ta WhatsApp ka zage shi ko ka mishi kazafi in har ya yi karanka to za a hukunta ka saboda wannan. Idan ka ɗauki sautin mutum ko kuma wani hoton samarar mutunci ka watsa kan kafofin sadarwa to za a iya gurfanar da kai. WhatsApp na iya kai ka kasu Haka zalika Facebook da Instagram saboda duk abin da ka watsa daidai yake a hukunce da wasikar da ka aika ta ma'aikatar post. Madala Ƙarshen labarin kenan na maraicen yau sai ku tarbi labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.